bar wannan mutumin wanda yake yaban waɗannan mutanen watsatsu ɗin allazi zakarahum bi khair wanda yake ambatan su da alkhairi ma'ana yana yaba musu yana kururuta su yana jin ciwo su ne alhali banna suke wa man zakara minhum bi manzilatihim da duk ma wanda ya faɗa da matsayi irin nasu ko da haka wanda kan ya ce ai shi kaza ai yana da kaza ai kaza ai in ya yarda da kai ko in sheshi ya tsaya maka baka da matsala kaza kaza abubuwa irin waɗannan ko ka yana kawo wani abubuwa da ya saba da hankali da al'ada ta rayuwa ya ce wannan mutumin yana yi ina tashi da adadduma a rana yakan iya zuwa saudiya je aikin hajji je dawafi ko da ba lokacin aiki jihar ba da zai je ya dawa fi don ka ji mutum irin wannan to kai taka tsantsan da shi kai taka tsantsan da wanda yake kururutawar a so da haka a curi a dunkule abin da mala yake so ya sanar da mu yana wato ainihin jan kunne game da zama da watsatsan mutum jan kunne game da yin aboki wanda yake mummuna da kuma jan kunne akan kasan wa za ka saurari maganar idan Allah ya haɗa ka rayuwa da jama'a lokacin rayuwarka to kasan da wa za ka zauna a matsayin abokin zama ka san wa za ka riƙe a matsayin abokin hulɗa kasan wa za ka saurari maganganunsa a nan ake dacewa da daidai a nan ake bacewa sannan kuma yana sanar da mu cewa daga cikin alamomin bata a tare da mutum ka ga yana yaban batattu ga yana wato ainihin nuna girma ko matsayi ko martaba ta waɗanda aka san kangararru ne ta wannan sha'awarsa da sansa da abin da suke ko da ya fito ya nuna cewa shi ba tare yake da su amma maganganun suna nuna tare yake da su su za ka mutu ya taka tsantsan da irin wannan sannan sai mala ya ce wal mihnatu fil islami bid'a gwada musulmai a musulunci kirkirarren abu ne in dai mutum ya ba da gaskiya da Allah yana abubuwa na addinin Allah to mutum ka ce wai sai ka gwada shi ka ga mai imani ne ko ba mai imani wanda ba a sa Shi shine mihina ya kun gwada shi kun gani mai imani ne ya kuke ganin sa yayin da aka ce mutum ya yi kalmar shahada kuma na aiwatar da abubuwa na addinin musulunci to haka aka san musulunci ba za ka ɗauke shi da kan wannan turba ko kuma ka murna masa zato ba sai yayi wani abu aikace da za ka iya gani ka fahimta na barna na bata to wannan shi ne za ka iya riƙe a matsayin zahirin abin da ya bayyana gare ka na illarsa da zai sa ka guji abin da yake kai ko kuma yake kira zuwa gare shi wa amma yau ita amma a halin da muke ciki yanzu fahimta hannu bi sunna za ka iya gwada mutum da rukunsa da sunna da fahimtarsa ta sunna liƙaulihi saboda faɗar wato anin muhammad ibn hassan eh, muhammad ibn sirin kai nake son muhammad ibn sirin allah ya ji kansa da rahama yake cewa inna hadha ilma dinu. wannan ilimi da kake gani na hadisai addini ne manta hudu na dinaku. ku tsaya tsai ku lura ku duba ku ga daga wajen wa za ku karɓi addininku wala taqbalu haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu ba ku ba karɓar hadisi daga wajen wanda ba kwa karɓar shaidarsa saboda haka kada ku karɓa hadisi sai daga wajen wanda kuke karɓar shaidarsa ma'ana ana karɓar hadisin manzo ne daga adali wanda ake iya karɓar shaidarsa saboda hadisai addini to da ka san daga wajen wanda za ka karɓi addininka fatanzur ka in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifatun saduqun yace sai ka tsaya tsaya ka duba in mutum ya zama abocin riko da hadisan manzo ne sallallahu alaihi wasallam lahu ma'arifa ina da masaniya ta hadisai da addinin Allah da kuma Qur'ani Allah subhanahu wata'ala saduqun abin gasgatawa ne mai gaskiya ne abin da yake faɗa ka tafta to ka rubuta abin da yake faɗa na hadisi ka karɓi addininka daga wajensa wa illa in ko kaga mutum ba mai riko da sunna bane ba mai bin turbar annabi sallallahu alaihi wa sallama bane taraktahu yace ka bashi saboda haka a nan abinda da yake cewa gwada mutane ka ce musulmin kwarai ne ko ba na kwarai bane ba da haka bane amma dai ka sani in dai so kake ka karba addini ka koyi abin da manzo ya zo da shi to kalli itsai ka gwada mutum a kan riƙonsa da sunna in ka ga wanda yake riko da hadisai ne na kwarai ne to karɓi addinin ka da wajensu ma'ana yana cewa inda wani gwaji da za a yi to bai wuce irin wannan ba menene to ai kai ne za ka yi ni ne zan maka ka ce ba ka shawara an gane ko to anan abin da yake nuna mana cewar ba a karɓa addini sai daga wajen mabiyin sunna wanda yake da gaskiya masanin sunna ɗin sai ci gaba da cewa wa'iza a rattal alal haƙƙi. idan kuma ka so tabbata a kan gaskiya wa idza aradta al-istiqamata ala al in ka so tabbata akan gaskiya wa tariqa ahli sunnati qablaka ka so tabbata akan hanyar mabiya sunna kafin kai waɗanda suka gabata akan turba ta ƙwarai fahzaril kalama to ka kiyayi ka yi taka tsantsan da zancen da ba aya ba hadisi sai dabarun magana suna wanda ake cewa ahalul kalam suna tutace su ne masanan tauhidi amma zantuttuka ne kawai na dabaru ba aya babu hadisi ingantacce da yake goyon ba abin da suke shaci faɗi shine jigon abin da suke faɗa ko sun ratsa maka da wata aya ko hadisi za su ɗauke ta don ta ba da ma'anar abin da suke so ba abin da magabata na kwarai suka tafi akan bayaninta wa ashabal kalam da ma'abota magana ɗan baka wal da jayayya wal mira da musu wal da gurɓataccen ƙiyasi sai mutum zo yana kan shirme da ka ce da shi wani abin fa an ce ba daidai ba ne ya saba da kwarmar sai ah, to ai kamar kayan wanki ne ciki akwai hula akwai wando akwai riga wacce ce a bayarwa a ciki riga ko wandon ko hula ka gane ko saboda haka sai rika saboda haka abinda muke hailala ce da salatin annabi da kaza da kaza da kaza amma ka ce da shi to eh ai shi manzo da ya zo da hailala da ya zo da salati gare shi ya faɗi yadda za a yi masa ya yi bayanin yadda ake halin ne ya yi bayanin yadda ake salatin to ya kuma wannan salatin da kuke ya zama daban da wanda manzo yake ko ya zo da shi ya halal da kuke kuke yanta daban da sanan da aka san manzo ya yi halala ka gane kama ku in ya tashi sai ya maka wani kiyasi na banza ko misalai to ai da koyi da karatun suna karatun shi ne nake gaya maka da kaga dai shi qur'anin ai wanda yazo da shi manzo ne sallallahu alaihi wasallam shi aka wa shi kuma ya karanta shi ya koyar da shi ya ya karanta ya ya koyar ya naka kai kake irin yadda yake kake koko daban da yadda yake to sai mutai shiga wato an yi maka wasu dabaru na misalai da zai tafi da tunaninka ina wasa da hankalinka to mala yace ka kiya irin wannan wal munazarata fi dini da musu da jayayya ko muƙabala a addini musamman wanda za ka bai ido bai kwari ba ya je zauna da wani ce za su musayar dalilai akan addini in ka san baka da kwari baka da ido wannan ba naka jayayya da wanda yake kan bata a addini hatsari ce sai in kana da kwakwaran wato anin karatu da fahimta mai zurfi kuma ya zama maslahar ka zauna da shi ku tattauna ita ce tafi a wannan yayin a wannan lokacin duba da yayimar jama'a da ike kan bata to za ka iya tantance abubuwan da za ku zauna da shi a kai ce abubuwan da kake kira a kansu jigajigai da muka samu bayani ko kunnen mu ijiye mana sun hada da kaza da kaza da kaza da kaza inda gaske kake mu zauna da kai ranar kaza a guri kaza a bainar jama'a zama alkalai amma duk abin da za mu yi tsakanin ni da kai mu zama muna da dalil daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah bisa fahimtar magabata na kwaya ba maganar a gani na ko a ganin ka an fahimta to aka da za a yi irin wannan to shine za a iya yi a cimma matsaya mai kyau ko makakka yadda da baragada irin ta zama ana cikin abu kaza a tsalle a tafi wani ana cikin wani a tsalle a tafi wani to ba za ku fahimci juna ba a ka wata saboda haka sai ku zo ku ce to matsala ta farko da kake magana a kanta ita ce kaza ka faɗi abin da kake kai kowa ya ji sai yi bayaninsa ce ka kare cito kaza da kace ya ci karo da faɗin Allah maɗaukaki kaza kaza kaza kaza kaza kaza da kake kai ba shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi ba saboda hadisi kaza kaza kaza kaza amma in kana da madogara ba waɗannan abubuwan na faɗa ba faɗo kowa iji to haka in ku tafi a wannan salon sai ka murƙushe shi ka kure shi to in kuka yi wannan jama'a suka fahimci da aka sa gaba to kayi aikinka biye masa in yayi wasu zage-zage ko yayi wasu ɓare-ɓare, ko wani to za ka lalata abin da kai ne an fahimta ku. amma in ba ta irin wannan salon za ku yi ba to watsi da shi karka ɗaukar abubuwan da yake faɗan na barna kana bincike mai kwari mai inganci kana mai da ne a karance ko a rubuce ya fi maka maslaha an fahimta ko ba tare ba da ka kira suna ba ainihin abin da ya dogara da shi ke jin shi ne ike kai sai ka kalle shi sai ka karance shi ka nazarce shi ka rusa abubuwan da suka kamata ka rusa a ciki ka ware inda wani abu da yake faɗa na gaskiya da yake goyawa da shi don ci jama'a sai ka ce abu kaza shi ne ya tabbata shi kuma ga yadda yake a gurin magabata na kwarai daban da yadda ya fahimce shi ko yake fa'as to wannan shi ne ya fi a kan ka a kana biyo wanda yake dan bida dan eh, baka ka ce za ka yi wato anan jayayya da shi to ma da ya ce ka kiyaye wannan inda so kake ka tabbata akan hanyar gaskiya fa in nastima aka minhum haƙiƙa sauraron ka ga ire-iren 'yan baka da suke wato ani da dabarar zance ba aya ba hadisai a cikin maganganunsu wa illam taqbal minhum ko da baka karba abin da suke faɗa ba ya qadahu shakka fil qalbi yakan jefa wa mutum kokonto a zuci wa kafa bihi qabulan wannan kadai ya ishe ka karɓar abin da suke kai fata halika a wayi gari ka halaka in dai suka jefa maka kwanto a rai to ai sun harki tsaka. to wannan kaɗai ya sai zama maka halaka to shine illas tauraron wanda bai da tabbas a cikin abin da yake kai a addinance wanda yake biya wa harkar hira da surutu da dabarar magana zai je jefa maka wata kalma ta wata tsaya maka rai ka kasa ingije ta kuma ta hana ka tunkara abin da kake kai na gaskiya na eh, ya fi ya kaurace masa shi yanzu misali na taba sauraron kuma sau da wani lokacin na jinsa tafsirin wani daga cikin malamai da suke tsofaffin malamai a wannan garin namu kusa yanzu bai da sa'a amma ya zo yana magana cewar da ake cewa baban annabi ibrahim batacce ne ba haka ba wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha ai gaga qur'ani ne faɗa yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara yanzu ka riƙi gumaka a matsayin alloli da kake bauta kaga aya ce amma da ita ta san sai ce wannan maganar da wasu suke fahimtar cewar babansa ne mahaifi kuskure ne ai ba babansa ba ne dan uwan babansa ne ta shi ne mahaifinsa a gane ko saboda haka a nan a ƙoƙarinsa ne ya tabbatar da abin da yake kai sai tafi cikin suratul baƙara am kuntum shuhada إذ قال إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ka gane ko cewar shinkuna nan a lokacin da mutuwa ta halartowa bawan annabi inda ya tattara 'ya'yansa yake cewa da su me za ku bauta wa bayana suka ce ƙalu na abu da ila haka za mu tabbata a kan cigaba da bauta abin bautar ka Allah wa ilaha aba'ika kuma abin bautar babanninka iyayenka sai ce sai suka ce su ne ibrahim kaga kakansa kenan mahaifin babansa to da annabi ibrahim shi ya haifi annabi ishaq annabi ishaq ya haifi annabi yaqub suka ce za mu bauta wa abin da ninka suke bautawa sai suka faru da faɗo kaka ibrahim wa isma'il isma'il ɗan uwan baban annabi yaqub ne babarsa daban baba kuma ishaq daban suka ce to kunga sai ya ce kunga allah ya ce za mu bauta abin bautar baban ninka ibrahim da isma'il da ishaqa to ai isma'il ba shine baban annabi yaqub ishaq amma ya ci da shi baba ko ƴaƴansa sun ce masa babansa an gane ko saboda haka can ma haka abin yake an gane ko hmm. saboda haka ka gato da irin wannan in kana sauraron wanda yake kan bata bid'a da haka yake kai ka ba sai ka ci ya ƙwar'ani ya amfani da shi ya faɗo hujjarsa an gane amma sau nawa Allah yake faɗa annabi Ibrahim na cewa ya abati la ta abu da shi ya abati kaza kaza ko da shi ne nake gaya maka ɗan idan wanda yake sauraron bai da ido a ƙur'an bai da ido a sunna yake sauraron irin wannan za a kai shi a faru da an sa maka kwanto da irin wannan shi kenan an sa ka cikin matsala to in baka da ido a addini baka da kwari a karatu sauraron irin wannan bai kamace ka domin za a kai ka ba shi ne abin da nake gano Allah ya soke to mala ya ci gaba da cewa wa ma kana zandaqatun qattu da samsam ba a taɓa samun wani zindiƙanci ba ɓoye arnanci a rai da bayyanar da musulunci boye barna a rai da bayyanar da nagarta a fili ba a taɓa samun haka ba wala bid'atin ko wani shigege a addinin musulunci a zo da abin da ba na ciki ba wala hawan ko wani son zuciya da ya saba wa shari'a da daidai wala balala ko wata bata illa min kalami face daga hirar baka kawai da dabarar zance ake samunta wal jidali da jayayya wal mira da musu wal qiyas da gurbataccen qiyasi mummuna wanda ya saba da kiyasi karɓaɓɓe na shari'a wa hiya abwabul bid'a waɗannan su ne ƙofofin wato tabbatar bid'a al-kalam al-jidal al-mira al-qiyas al-fasid takanin duk bid'a da ake samu ake samu washukuk daga nan ake samun kokonto a addini a saka cikin imuwa da rashin tabbas wazzandaka su ne wato ani suke jawo zindikanci ga mutum ya zo yana musan abubuwa na addinin musulunci an magana mala'iku ce kai ana faɗa ne ko a tsoratar da mutane dan da ya samu kan mutane kasu zama fanɗararru in aka sa musu cewar iya eh, akwai aljani aka sa musu cewar akwai mala'iku aka sa musu cewar ubangiji na nan najeriya su a madakata kaza kaza kaza to za a shawo kan wata bargazar su waye sai a iya sarrafa su kawai ai dabarun mulki sai ka ji mutum na irin wannan zindiƙanci sai wata da watanni bai sallah ba to daga haka ake samun irin to mala ya ce fallaha fallaha fi nafsika ka tsoraci Allah ka tsoraci Allah game da kanka eh na eh, Allah fi nafsika ka tsoraci Allah ka game da kanka na umarce ka da riko da abin da aka samu daga manzo shi na hadisai wa ashabil athari kai riko da ka wato kusanci ka dimanci bibiya ga waɗanda suke ma'abota riko da hadisan manzo wa taqlid in za ka kwaikwayo ka kwaikwayi waɗanda su ne ma'abota kwaikwayon manzo da bin abin da yake kai su ma kai ma ka kwaikwaye su ka zama tare da su ka bo irin wannan turba da salan da suke kai fa inna dina inna ma huwa bitaqlid addini ana yin ne da kwaikwayo to ka ma abota hadisi ya'ani lin nabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi masu kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ashabi masu kwaikwayon sa ridwanullahi alaihim Allah ya yarda da su gaba daya wa man qablana lam yad'una fi lafsin waɗanda suka gabace mu waɗanda suka shuɗe kafin mu ba su kiraye mu cikin wato ainihin rifi ba cikin wato lullaba abin da yake na daidai ba su mana wannan ba ka kallidhu in za ka yi kwaikwayo kwaikwaye su wastare ka hutar da kanka daga wani bincike bincike ko neman ina daidai yake su da suke kan daidan rike su rike abinda da suka rike ka samu daidai din wala tujawiz al-athara kakka ketara abin da ya tabbata na hadisan manzo wa ahlal al-athari kakka ma abota ruku da hadisai wa qit inda al-mutashabi tsaya tsai a gurin abin da yake mai rikitarwa in abu ba gare yake ba to kakka kutsa ciki shi kai nan ba ka da ta cewa baka san wani magabaci da ya yi magana akan wannan matsalar ko kuma bayani na garai daga wani magabaci ba kai ba za ka shiga ciki ba za ka kutsa ba wala ta shay'an kada ka rika kiyasin wani abu haka da ka ko da gurɓataccen wato kiyasi wala ta tulub min indika hilatan taruddu biha ala ahlil bid'a yace kada ka rika neman wata dabara daga gare ka ka ce wai da ita za ka rika mai da martani ga yan bid'a sa kai ka subaro sun fi ka dabarar magana da surutu da hira da azancin zance in ka ce kai ma za ka fada wannan salon ka ce da wannan za ka rushe su to in suka gama ta magana sai ka rasa mafita in za ka rusa su rusa su da abin da ya tabbata na qur'ani da abin da ya tabbata na hadisi wannan zai sa mai sauraron ka fahimci cewa eh ka kake riko da abin da yake tabbas ba kai ma dabarar magana ba ce irin tasu amma yin cewar a gurin ka ba wata magana ta magabaci ba wata magana ta Allah a tare da kai to zai ɗauka ai kai ma dai irin dai dan tagajin tagajin wani ba fi ka dabara abin to da ka ta dabara sai a kai ka baro to malam kashin wannan idan mutum zai yi irin wannan tsari wannan tuna ta dole kama shi zai kafa masa ka'idar cewa to wannan tattauna da zamu da kai maganganun magabata ko qur'ani ko hadisi shine zai shine da yawwa wannan shine abin da ya kamata da in ka bar abin haka a buɗe ya zo da duk abin da ya ga dama ka zo da duk abin da ka ga dama to za a warwatsi ko dai jama'a da ka tafi da su ka rasa ko kai a rasa ka ko kuma duka biyu ta faru ko kuma ku dawo ba ku iya ciyo wani ba da cikinsu ko kuma sun baku da kokonto da jin nauyi da kunyar cewar kun gagara turmushe su so da haka duk sanda za ka yi irin wannan to ka gina akan E, eh, in za mu yi magana da kai za mu yi magana akan abu kaza da abu kaza a iyakance abin da za mu magana akan ba za mu fita daga ciki kuma dalili da za a kafa Dan tabbatar da abu ko rusa shi ƙur'ani hadisi bisa fahimtar magabata na ba a gani na ba a ganin ka ba ba ra'ayinka ba ra'ayina in ya yadda in ya yadda to sai ai in bai yadda ba to ka bar shi ka kalli abubuwan da yake kai na barna da za ka iya mai da martani a kai ka rika ɗaukan su ko baka kira suna ba kana magana a kansu kana rusawa wanda Allah ya kai kunnensa ga abin da ka faɗa ya tsaya yau kansa alkalanci daga abin da yake ji daga wajen wancan da kuma naka gaskiya na yaduwa da yayata ta barna tana mutuwa da gushi da ƙaurace mata da rusa ta gaskiya za ta yi halinta ya eh. ci gaba da cewa fa naka ko umirta bisu sukuti anhu haƙiƙa an umarce ka da kai shuru daga ma'abota bid'a mabiya son zuciya 'yan baka a harka addini don manzo ya ce man kana yaminu billahi wa limil akhir liqul khairan aw yasmut duk wanda yake ba da gaskiya da Allah zana Allah ya faɗi alkhairi ko shi babu alkhairi a harkar dabarar zance da magana kawai ba aya ba hadisi kace zaka tabbatar da addini da wannan ko rusa abu na addini da wannan to da aka kai shuru shi ne abin da aka umarce a irin wannan ita gaba da cewa yawa eh, wala tumakkinhum min nafsi kada wato ainihin ka ba su dama a kanka samu lago da za su kai ka su baro kakkai haka saboda biye musu sauraron da zama tare da su da mu'amala da su shi zai sa ka tsinci kanka ka ba su damar su illata ka biye musu ka yarda cewar za ku yi jayayya da su ba kai kwarin da za ka ja da su ba ko ba ka da hujjoji dalilai ko ba ka iyakance abin za ku magana ba ko ka shiga tattauna da su to wannan zai ba su damar su wato anin ci galaba a kanka ka ba da lago da kanka eh. amma alimta anna muhammad bin sirin baka da masaniyar cewar muhammad dan sirin fi fadlihi a irin martaba da matsayin da Allah ya masa daraja da baiwa lam yajib rajulan min ahli bida bai taba wa wani mutum cikin mabota bida jawabi ba ka faɗi duk abin za ka faɗa matsayin ka dan bida da nufin dai wai ya zo ya zauna da kai ka faɗa ya faɗa maka isa ba ba ya yi fi mas'alatin wahida bai taɓa haka ba ko a mas'ala ɗaya tak wala sami minhu ayatan min kitabillah ce ko aya ta alqur'ani bai saurara da gojen dan bida babu ta sun zuci ba zai ji abin da kake ba ko ba zai zauna da kai tattauna da kai kai na kai nasa fa qila lahu aka ce da shi yaya haka eh, ko eh, eh, wala sami aminu ayatan ko min kitabin lahi faƙila lahu sai aka ce da shi to kai ya ka zama haka baka mai da martani ga wani ɗan bida kuma bai son zuciya ko baka zama ka saurari abin da yake faɗa ba ɗaya faƙala sai ya ce a an yi tsoro nake canza min ayar kanta da zai karanto daga yadda take ko da ya karanta bakinta daidai na ji ya karanta bakin daidai wajen yi min bayanin abin ta kunsa ke nausa yi wani guri da ita ba inda ta nafa ba wannan nake tsoro fa ya kawo fi kalbi shai'un sai wani abu ya zo ya ɗarsu a zuciyata na bata ko na barna wannan nake ji wa kaina tsoro shi sa ban yadda ko aya in ji daga wajen batacce ba ko bayanin a to yanzu galibi abin da ke faruwa da muke sai mutum ya ce da kai ai zai je yi wato ainihin karanta wato ainihin comparatives na addinai ko aka ake cewa shi bai ido ba a nasa addinin bai da ƙwari kuma yake so je karanta addinin wasu da yake gurɓatacce wai zai zo yi harka gwaje da kuma wato tattauna da kiristoci kuma kamancin ko shi a fahimtarsa ta sunna bai da ido bai da ƙwari kuma ce yana so zai zo ya zauna fahimci bid'a karanta ta zai rika yar wato ainihin gwaran suna da bid'a don fitar da gaske ya waye gari ya hautsi ne ya rikici ya rasa inda ya sa gaba amma in ka ɗaukar wa kanka cewa za ka je ka fahimci gaskiya ka karance ta ka nazarce ta ka santa kwaran sani to ana zuwa da bida ana zuwa da sun zuciya ana zuwa da barna za ta zama garai a gurin to ba ta tafi da abin da kake tare da shi ba za su haɗu ba an fahimta ko alaikum salam bid'a ce inda ka kawo mutane idan mutum suna yin wani magana ko kai musu da kamar kayan wanki ne eh. irin waɗannan da suke da su kafa mutane da a lokacin shi da yake kimta musu irin wannan abu ko ko wani littafi ne da su waɗanda ya ah. ai ba dabarun zance ne kawai dabarun magana ce Eh, ai shi dan bida dama wani lokaci a kokarinsa ne ya tabbatar da bida sa bai bukatar sai ya ji wani abu da wani zai gaya masa ko sai ya karanta wani abu da wani yake akwai waɗanda suke da shi dan a rubuce irin waɗannan abubuwa amma kawai haskakawa suke musu a harkar taɓan ja duk wanda ya zo yana maka kaza ko yana cikin magana tsallaka kaza in ka ji zai kure kai tsalle ka koma kaza a rasa inda ka sa gaba a rasa yadda a ga cewa ma kasa kama kai rutsa suna gaya musu irin hakan su wani malami a to da ka sai mu tsaya a inda mala ya tsaya nan mun tashi sati mai zuwa sai mu tsoron Allah su na lokacin ka ji ko wata fatar sai ka ji ga ta nan kamar ta kusanci da bid'a haka wata dan tsaya da tsakar tsakiya kamar irin wannan malaman su ma game da sauraron shi na gaya maka kamar da shi muhammad bin sirin yake ya gamsu iji daga wajen wanda ya san na sunna ne ba zai ji daga wajen wanda ba sunna isa a gaba tsalla ya gamsu ba zai tattauna da wanda ya san ba akan daidai ike ba in bukata ta yi magana ta kama iya eh, da wanda ya san cewar riko yake da qur'ani da suna bisa fahimtar magabata in ya zo da abin da ya fi nasa isa ke koma amma tattauna da wanda ba wannan ba matsala ce haka kuma sauraron karatu a gurin wanda yake ba waɗannan ba na kwarai din matsala ce saboda wani abin zai kama ka a gurin araba ka da shi sai ka ce matsala ta yanzu misali za ga ana maganar harkar banki shi da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa wa halallahu albai'a wa harramar riba amma mutum da kai tambayar banki sai ai banki ya zama larura Bayar da ka iya da maganar banki sai ka yi ba zai so ya tsantsance maka abubuwan yadda suke cura'a mutumin da yi wa wani aiki kamar ma'aikata da suke karkashin hukumar gwamnati ta ce ba za ta biya su albashinsu da haƙƙin aikin da suka bi sai sun buɗe akawun a banki ba za ta ɗauko kuɗi tsirara ta zo ta zauna da su tana rarraba musu ba a zo a kwace da sunan fashi ko sun ta ba su sun tafi a bisa a turmishi a karɓe a'a sai ta zuba maka a akawun ka je karka tsakura kana bukatar ka ita ko ba maganar ta taho bata baka ba an kwace ita ta asara kai ba kai ba in irin wannan wani abu ne daban ko a'a kuɗi ne naka na wani abu da ka sayar a wani guri uwa duniya nesa ɗauko su ka taho da su ka rungumo bai da sauki aka ce za a iya zuba su a kawun kaza kuma ka ɗauka a gari kaza garin da kake amma za a cire kaza wannan ko a musulunci shari'a ba ta hana maka aikin kaza ka biya ba in aka ce wurin wannan hulɗar ba za a kama ka da cewar kai kuma dama da an sako kuɗi albashinka magana ce ka je ka ɗebe kai bukata ba magana ba ce ta ka ba su je su ta raba da shi suka ce to wannan sakowar da ake ka zo ka ɗauka cikin daɗi ka je ka kashe ba ta da yan fashe sun kwace ba ku kaza kaza sai ka biya su kaza ba laifi amma ka zo kana nuna mutane ai kawai larura aikin banki ya zama larura dole ce to zai rika jin cewa eh kama kana cewa riban ma yanzu ba komai to irin waɗannan ba daidai ba in ka san mutum na irin waɗannan fitowar ta ci barkatai to kaucewa sauraron karatunsa shi ya fiye maka fiye fiye maka ko ka ji mutum yana fatoyi in ka ɗauko fatowarsu ta ji ta shekaran jiya da ta yau da kansu fatoyin suna rusa junansu ko suna warware kansu to wannan ka fahimci cewar ba ba tsantsan tsantsi ne da kuma wato ta ka tsantsan cikin abubuwan sai ka kauce shi ne abin da ya fi wa wannan tambaya ta nan shi ne bai shafi karatun da muka yi eh, ina mutum ne yake gida sai aka kai mai ruwan wanka a talabi ba su wajen shi haka to sai tuguna ya biya irin bukatar na bayan gida haka yana tashi sai ya ɗiɗi nan da su da sakura da kawai ya fara wanka shi ba tare da ya yi sarki ba haka yana gama bayan gidansa kawai sai fara zuwa ya fara wankan sannan so da sakura ya gama gaba daya yana gama ya tashi sai zo yayi alwala yayi sallah daga baya sai ya tuna cewa ah, a ne bayan gida ba ban yi barci ba to ya sai sallar sai idan a wankan da yi eh. ya wanka har dubura eh, ka gane eh. to ai shi ruwan da ya amfani da shi bayan tun zai amfani da ruwa mara tsarki ya wanka ko a ai sabulu dan ya kumfa ta fada cikin ruwan amfaninka ai shi sabulu an yi shi don ya tsarkake jiki ba don ya kazanta ba don wata kumfa ta zuba cikin ruwa in bata tashi ruwan daga sunansa na ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ba in ka wanke kazanta ta wanku da shi ka fahimta ko shi ne ma malamai suke magana cewa ai manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi wankan yarsa ta tara su zainab ya ce a wanke ta ta wanku saboda haka sai ce ku wanke ta tawanku a wankan ƙarshe ku sanya wato ainihin ganyen magarya ko ko wani abu na kafur a tabbatar dai tawanku saboda haka wannan bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallama yi ka gano da ta halaccin a ɗebi ruwa na wankan gawan da kuma su ake a tsaftace wannan gawar sai ya nuna ana iya sa kafur, ana iya sa ganyen magarya in ka sa kafur a cikin ruwa zai fito zai ɗan fito ya nuna kamar kumfa ne a'a shi ɗanɗanan ko kuma ƙanshin ka gane ko in ka sanya magarya baurinta zai fito za ta iya sauya ruwan yi kamar an zubawa ruwa ko kumfa ta fada cikinsu. kuma an ce a sashi ana ƙarshe kina lalata wankan da aka yi da na da karsa yawwa ka fahimta ko ne malamai suka ce don wani abu mai tsarki ya fada cikin ruwa mai tsarki mai tsarkakewa in bai tashe shi daga sunansa na ruwa ba in ka kalle shi ba za ka iya ce masa ruwa ba to nan ne ba zai ibada amma in dai ka kalle zaka ce wannan ruwan waye aje wannan ruwan ko wannan ruwan na waye to zai ma ibada to da haka wayannan wanke bayan ka sa omo sannan ka bi da ruwa na dauraya ka wanke zama har ya wanke dubura to wanke wata ya wanke ma gaba da kai fitsari tsarki ya samu na wani abu alaikum na malaka wani sun da ke nan su musalla ga wani banki ki mutum magana da wani da ce masa ni kamar matsayi na ke ina ba su kai sun kawo ba kuma ne ba aikin mutum nake ba ba da yasa alaƙa don tuzo ta kai ni buɗe akawun a banki kace kamar kuma sun wai dan dai kawai a cikin cikin sa'anni mutum ba in kusa sai san kawo ba ko sai ya buɗe a kawo a banki cikin wannan min ba da rurawa sun ce mutum ba ya kai kan eh bai halatta ba yake ai lalle mutum da mun da ai larura cikin take sa mutum a ba wata larura a cikin ni yanzu nan ban da aka. ban da shi kuma Allah bai hana ne da zan yi abubuwa na kuma mutum nawa ne ma suka je suka buɗe akawun suka ɗauko kuɗi aka biyo su ai shi ma ɗan wani lokaci baya magani mutum nawa ya je banki ɗauko kuɗi aka biyo shi aka kwaɓe? ashe in ka baro bankin ba zai ba ku fita ba ce ina bankin ba mai gadi suke baka har sai ka kashe kuɗin ba ko in ka kira ka fito shi kenan an gama ka ta shafa ba ruwan su wannan inda ya ce wanda ya ce da ke da inda Eh. Eh. eh shi akwai bambanci tsakanin abokantaka da makwabtaka abokantaka kai kake ganin wanda kanu nutsu zama aboki gare kai hulɗa da shi a san ka da shi a san shi da kai amma makotaka ta daga gida ga gida baya da ka iya gidansa ne na kai in ba wata dama kake da ita na da barnasa ta kai barna ba kake nema ka sauya gurin zama ka sai da naka ka nemi wani gurin ka saya ka tashi wannan ina da bambanci da ka in makotaka ta haɗa da wanda yake ba na kirki ba ga gida ga gida to ta ka tsantsan ɗinka kai a kan kanka ka shiga taitayinka wajen mu'amala da shi ‘ya'yanka iyalinka ka ɗauki matakin da ya dace don kada a je a kai maka yara a baro ko a bata maka da yaya in ya to abin ya kazanta to fa arzullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa sai ka sai da gidan ka tashi ka sauya wani gurin inda ya haya za ka kama amma sai kai bincike ka gano cewa akwai wannan matsalolin in haya za ka kama sai ka nemi wani gurin ka sauya wata unguwar ah, kamar haya unguwar da ake faɗa can wajen bai? wasu sun fito yan kowa Allah kaga ka je ka zauna da iyalinka a nan ba za ka bi sallah a cikinsu eh su ba su ba sallah suke ba ka gani na waɗannan mutanen da su alaƙa wannan mutanen da ake fara baya su su da wani A'a ba shi ba ka ji bayanin da yake ba da ya faɗa na faɗa cewar yanzu misali su wanda ya fara faɗuwa su bishir su abi du'at cewar su ne suka zama amun ya rika wato azabtar da su imam ahmad imam ahmad ai shugaban ahalar sunna ne hmm. mai musnad hadisan manzo da ya tattara kuma bai yadda a ce alkur'ani halittacce ba ne saboda zancen allah ne in ka ce wa allah zancensa kuma halittacce ne kame da shi ma wani abu nasa farare mai iya karewa kaga wanda zai fada da waɗannan ai ba mutumin kirki ba wanda zai ce a cutar da waɗannan ai ba mutumin kwarai ba to sunan suka yi irin wannan wasu kula ka tara suna cikin mota su da wasu cikin jahamiya wasu kuma akan hanyar ta wasu daban da abin da waɗannan suke saboda dukkanin su waɗannan ba wannan kirki a ciki shi na kirkin aka zai mun faɗe shi a ƙarshe muhammadu bin sirin ko waɗannan mutanen yan bida ne idan mutum yana faɗar su yana yaban yawwa to kai ta ka tsantsan da shi mm.